Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Karkashin makokin wani ya fi kai makokin ka. Gobe gobe na mutu yaye. zo mu saura haka mala'ika ya kira mu mu shiga karkashin kasashe azaba ya gina mu wallahi ina tsoro wannan ranar da za fi sani mutane an cika kan kabari na ana duba ni wasu na tambaya ko na taba cin bashin fulani na gama da rayuwa kaga inda yau za tura ni bayan haka adibi kasa da shobula rufe ni ni da nake takama cewa ba wanda zai iya ni yanzu na rabu da kowa kamar na yi tafiya ni ba ni da umma da baba kuma ba ni da mutane ban samun tuwo balle in yi kwalisa da tubani oh. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da sabon shekara. Barka ka je alheri. <laughs> An shekara lafiya? An shekara lafiya duk da yake dai mun hmm. ya bare huce a cikin wannan shekara kaga mako ɗaya da ban ji ɗuriyar ka ba. Gaskiya. Kamar an ƙara wata eh, shekara. Eh kamar an ƙara wata shekara ce ba. <laughs> <laughs> Eh. To, baba, kamar yadda ka ji wannan wakar bankwana ce mu ma muna bankwana ne da ƙaunatattunmu kamar yadda ka sani an yi mana rasuwa haka ƙarshen makon da ya gabata mai gidan ƙanwata linda yakubu tambaya jibril a bauchi allah ya ma cikawa a ƙarshen makon da ya gabata muna miƙa gaisuwa ta musamman ga babban yayanmu yaya jo da iyalinsa da iyalin baba marigayi Reverend Tambaya Jibrin baki ɗaya da dangi duka a Bauchi da kuma Katangan Warji da ma'aikatan asibitin Kwararru na jihar Bauchi. domin wannan rashi muna kuma godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taya mu jaje suka kuma karrama mu a wannan lokaci da muka yi wannan rashi allah ya sa an koma gida lafiya allah saka da alheri Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka. Amin sun amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Malam Garba Sha'aibu a Yalwa Kumasi. da shamakin sarkin zangon kuma si wato baban shi aibu suleiman kenan mb suleiman na rasuwar mahaifiyarsa hajiya aisha shu'aibu matar alamarigayi alhaji suleiman mb wanda aka fi saninta da baba ni kalle to allah jikanta allah sa ta huta ya kyautata namu zuwa amin kamar yadda muka saba kafin mu shiga gana hmm. <laughs> domin jin wa'annan kana jin waka dai raɗau-raɗau. Kwarai kwa. Ashe kuma ba tayin baya ba ne, ashe ah, kuma kuna da ah, naku. Sosai kuwa. Kwarai kwa. ai akwai mawaka. <laughs> A gada. <laughs> Haka hmm. dai. To kafin mu kai ga gali da aka fi sani da gali wan ko? Haka. Tau bari mu da zumunci gaisuwa ta musamman daga Aliku Auta aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladin jihar Filato yana nema musa da zumunci zuwa ga dangote da matarsa aisha karasuwa jihar yobe da bashir tela lafiyan bare bari da umar garu da mai ɗakin sahawa a gindin akwati sai na lado makanikin injin gindin akwati da tanko milo direba gindin akwati sai ɗan juma mai faci gindin akwati da maman murja mai masa yalwa sai kuma maman zahatu mai kifi yalwa da aisha mamman barkindo ganarob da kuma lubabatu matar shehu papa ɗorowan babuje da ibrahim musa Wada da jt love ji kanduna da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar a ya huce daga ali abdullahi doron baga ya ce zuwa ga fili a bar ya huce yana miƙa gaisuwa zuwa ga adamu aliyu ungulde da hamidu baba gana mai duguri da bukar m godiba kukawa da sadi bin dauda baturiya da mutawakil gambo doko da iliyasu kedi dan bushiya da alhaji mai hula askira da usman asul islam moromti duguri da malam sale adamu milfo baga da baba kyari al'ansar fm radio maiduguri da kuma ali madu admo baga ya ce fatan alkhairi zuwa gare su da fatan sun tashi lafiya daga ali abdullahi doron baga to bari kuma mu nufi kasar afghanistan wato birnin kabul kenan ba ba lalle mun yi dogo tafiya mm, ba karami ba <laughs> <laughs> To daga birnin Kabul na Afghanistan muke mika gaisuwar zuwa gaisuwar abar ya huce zuwa ga Maryam Mohammed Abdullahi daga Afghanistan da Fatima Musa wa dabarikin Ladi jihar Plateau sai Maryam yar Fulani daga Saudiya da Aishatu da Aishatu Musa wa dabarikin Ladi jihar Plateau da Zainab Ibrahim Musa wada da Aisha Usaini Dangote karasuwa lallai lamba karasuwa lamba ta fito. Sai Maimuna mata Aliko Auta kafinta yalwa da mai gabatar da wannan shirin na tsallake ta sai kuma abokin gabatarwata ta mm. ba ya kuma makeri gaisuwa ce da ah, sadiya yan sadiya mm. birnin kabul ta kasar afghanistan to sadiya muna godiya kwarai da gaske da fatar an shekara lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga mahmud salu kauran na moda zamfara ya ce gaisuwa a bar ya huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen wasa na murya amurka ya ce sai kuma mahaifinsa alhaji salu mai agogo ƙaura na moda da yaya halima da ina rabi salu ƙaura na moda ya ce da matarsa gimbiya sadiya badamasi da injiniya kabiru shehu kaboshi ƙaura da matarsa anti shafa'atu salu da alhaji haruna odi shugaban masu sayar da wake ƙaura da kuma malam ahmad telan gayu bakin kasuwa ƙauren na moda da malam nura bala vice principal na moda secondary school sai kuma abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren na moda da hassan hos mai hoto ƙauren na moda da kuma faruku liman na ƙasa ƙauren na moda da kuma malam tsoho mai wankin hula ya ce da ɗaukacin majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu a ƙauren da moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su mahmud saulu ƙauren namoda. moda To, baba, kamar hmm. yadda muke faɗa kullum ko mai kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili Ko kaɗan. Za mu ja birki nan musamman ma sabili da kaga wannan fitaccen mawaƙi da ke bakin hmm. kofa yana jiran mu. Haka. <laughs> ya shigo, ya shigo, ya ci gaba da aiki. Yawwa, hmm. Baraka Bashir ta samu ta yi tattaki har zuwa ƙasar Ghana inda Uh, ta mana wannan babban kamu kamar yadda mm. muke faɗa kullum waka bakin mai ita ta fi daɗi sabili da haka bari mu ɗan ba da wuri baba domin uh, jin hirar baraka da wannan mawaƙi da aka fi sani da galiwan haka mm. wanda ya fara da bayyana tarihin rayuwarsa Sunana Gali kuma Gali sunana ne na asali saboda yawanci wasu suka ji sau sunana sai su dauka ko irin nickname ne haka ko wani abu makamancin haka. Mm. Wasu ma sai su dinga tantama e, idan na ce sunana Gali su ce to me yi sunanka na asali ce Gali a ba wannan ba sunanka dai su san ce a sunana su a takaice dai sunana Gali um, an haife ni a kasan Ghana in the northern part of Ghana. Mm. amma na tashi Accra Accra na yi rayuwa kuma akra nake da zama har wa yau yanzu haka to a iya cewa gali ba haushe ne gali ba ba haushe nake ba ko da yake dai akwai hausawa cikinmu amma asali in ce ni bada gombe ne saboda yaren babana kenan babana da gombe ne shi amma ban tashi ta bangaren babana ba so asali ni ba da gombe to me ya ja hankali a aka fara waka kan harkan waka yadda dai aka yi har hankali na zo ta waka gaskiya ni mai son waka ne sosai I'm really a music fan ina son sauraron waka so akan kai wani lokaci in zan iya jin waka idan wakan ya ya burge na haka matuka zan bi duk hanyar da zan bi in kawai na samu wakan zan nemi pen and paper in rubuta waka haka kawai ki ga dai ina wakan tamkar na wani mm. so one time i said to myself i was like in dai ina rubuta wakan mutane kuma ina koyu inda ake yi kuma iya that means haka kenan ake kamar kera waka so why don't I try it on my own instead of kullum sai in dinga rubuta lyrics mutane din. Mm. So yanda aka yi kenan na ce ban nima in jarraba dai kawai dai ta hanya na in ga ko zan iya kokari. So yanda dai harkan duka ya fara ya soma kenan so gradual process na ma soma ne da wani yaren mu a nan da ake kira Trigi Asanti daga nan ne na suma so da yake um, yaren na koyi yaren na haka i'm not that fluent ban mm. iya shi sosai haka ba so ana nan da wasu wanta da kawai dai irin shawara haka dai na zo later on i diverted to english pg mm. and then alongside sai dai irin dai mutane masu sauraron kuma i'm actually a good listener Mm. ni ko da yake ina waka ana saulara ta mm. amma most at times duk anytime da zan yi wani abu da mutane za su dinga magana a kai I try to take a lessons out of what people say about me. Mm. Abin da na ga idan na dauki na yi amfani da shi ya taimaka min sai in dauki so cikin dai irin shawarwari haka dai da irin mutane kowa ya dinga fadin albarkacin abin da kake yi yauwa shine daga baya I was like let me try Hausa mm. and that was actually my first time in Hausa I was like but dai in jarraba ta bangaren Hausa dai tunda dai Hausa nake ga na iya na iya speaking sosai haka fiye da duk yaren da na iya yi. Kana nufin kana jin Hausan ha eh. fiye da yaren ka da gumbanci? Eh, kin ga dai a bayani da na miki a baya cewa na yi ban tashi ta bangaren babana ba. Mm. Haka ban sabu da yaren su ba. Mm. Yawa, inda na tashi a Accra asantanci ake yi sanan PG English da Hausa. Eh. Kuma yawanci mun fi Mufi speak in Hausa haka fiye da any other language. So that is how come. Eh. Ko da yake idan muna irin wannan Hausa da ku gani kuke gaban dabara ne, amma a nan irin Hausa na haka Hausa ne. So yadda da aka yake nan So da na jarraba sai ni da kaina abin da na yi da hausan da kalmar hausa sai gaskiya sai ya burge ni fiye da ababen da nake yi a da mm. kuma duk wanda zai ji sai su ce a gaskiya ko yi kokar lai this is actually your first time kamar ah, abin da ka rubuta your first time a yau ba na farko kuma gaskiya ka yi kokari mm. so yanda abin ya stuma kenan har daga baya na canza ma kawar komai na ya zo ta bangaren hausa Muna batun shekara nawa kenan da ka fara? Hausa na soma shi around 2015 and I became kind of active saboda a harkan waka haka sai ban saka kaina sosai a haka dai a ciki ba. It was just a kind of having fun and that stuff like that. So it was around 2015 da na soma ina irin recording demo demo haka dai. Mm. And it was around 2016 na soma shiga kamar manyan studio haka ina aiki. so shekara shida kenan mm. da zan ce dai ina harkan waka to muna ta zuba muna ta zuba mai sauraro zai so ya ji wasu daga cikin waƙoƙin naka akwai wata na wallahi wallahi iya that was collaboration da muka yi dai mu dai within ourselves ni da nt4 da nasa da sadiq technique da um, network like we we just came together we're like okay why not today mu yi wani abu dai mm. like <laughs> <laughs> so yadda dai abin ya zo shi kawai dai shawara ya zo kamar mai wani abu dai tare to a rera mana wallahi da layi hakimu ka ga balayi walayi tallayi kan idon makiya muke shan sha'ayi yana musu ciwo Allah na tare da mu yana musu ciwo Allah na tare da mu ka yana musu ciwo Allah na tare da ni walayi tallayi ku ka mushi shege ku bani bayan shi nake so in zane in daure munafiki maye tumbi shi nake so in bare kafan shi guda biyu sare isha shi da mari ya kware mu yi shi ya kare kaje da bala'i ya kare ku ji shi wai zai yi da ni ji da ni Allah na tare da ni bi da ni mayu wai su shi da ni kowa ya san gali su fa ne haka ne baka yadda ba zo ka gani kaka ji ni ka je ka fadi muna ka dai ka bari muka zo muka gyara su bata mu mun bar ma Allah ni ya saka ni ga bar kira kanka mai waka ara tare. me yasa na lura da duk waƙoƙinka da rap eh, in za a baka da rap 24 hours just no stop sai dai kawai a sai da to kuma na lura duk waƙoƙinka akwai habaici me yasa ka fi yawan yin habaici gaskiya dai ba zan iya nuna dalili ba saboda yadda nake waka haka dai na saba magana so kamar yanayin magana ta ne Ocha nake wai mutane ne suka saka a gaba yawanci idan wakar tashin waka sai ka yi na mahasada. kin ga dai ni mm. haka I'm kind of a hip hop um, fan of waka mm kuma yawanci wakoki na hip hop ne. Mm. So it's just the style, it's the nature of hip hop. Idan kana waka uh, ta hip hop mutane ji za su dinga yi kamar da su kake duk wanda faransa yana da isu da kai ko yana maka irin wani kallo ko irin wani tunani zan yi waka in dinga zubar da wasu kalamai da za ka da tamkar ma na ji abin da ka faɗa a kai na ko ina ji ko ina ganin irin tunani da ko irin kallon da kake mu. So haka is just the nature of kamar hip hop. Na ce musu ban da tsara amma wani wani da ni. misalin su waka ne sai sa bai da tsada maganganun da suke yi cikin rap bai da mana ni uban su ne amma suna kunyan kira ni baba na gama blessing ku duka na kwashe muku lada kai miji ni karama na giran ka nyama garbi pen zana fita min gaba na baby kashi kwana manta da kuna ma waye san ka gana an ga folin kamar na sufan da ya kaka tauna nama ni da ka mui gaba tun da ni ka zaga tube min riga na fita min gidana da girma kan ga kuma kana muna kashi cikin kuraba hmm, baka yawa ne ka fara kai ka je ka tara karbi wanka tara wulga mai ya kama mai ya kai ka china ai ka je cin tana in ka nuna to ka zo ka nuna muna ikon ka daga filin kiyama kai ne gaba siyama wasu ba su mu dace wa ya isa ya ni ku mishi ya ma ta ba wa dan garin eh, <laughs> ana neman ah, ah. mawaka na Hausa wato yana ɗaya daga cikin waɗanda suka daga tutar wakar Hausa yana shiga wato ah, bai saura a zango kaɗai ba kowa ma wato wakar Hausa ta karɓu a wurin mutane da dama to shi wannan gali da sauransu su ne suka yi wannan aikin wato akwai abin da na lura da shi ku eh. gane dai turawan hausawa ne <laughs> wato babu da kyar <laughs> hmm. ba ba da kyar hmm. kaji wani dan gane yana hausa ya nike. Eh. hausa ya in gausa muke yi ai ai in eh, gausa ina tsaban za ku fi da wani sabon harshe eh, eh english da hausa in gausa ba a <laughs> shi ne na ce a'a za ku wannan ya wuce in gausa hmm. nan gaba kaɗan zai zama wani sabon harshe iko allah turanci ne ba turanci ba hausa ce ba hausa ba hmm. duka haɗa su <laughs> muke wani harshen gana ne ba harshen gana ba eh kaji masha allah to to mun gode to kaga sabili da gudun lokaci tilas mu ja birki nan amma mako mai zuwa za mu ɗora kan wannan hiran inda yake bayyana waƙar da tafi fi burge shi bakan ya shi haka da dai kalubale da yake fuskanta a cikin wannan sana'a da dai sauransu to sai mako mai zuwa ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayanai da kuma waɗansu waƙoƙin na gali wan yanda kike kallo na ai kama hannu na ai abin shawa you be my baby kini abin shawa to baba you be my baby yau labarin da zan baka to labarin wani direba ne da ya ɗauki mahaukaci a mota ba tare mai taɓin hankali a mota da ba <laughs> tare da ya sani ba. Iko Allah za a sha kyauta kenan. Za a dawo lafiya shirin ka kenan. <laughs> Za a dawo lafiya. To. To baba shi wannan direba da ya ɗauki hmm. fasinja shi sai ga wani mutum ya shigo da sutura kamar dai ka san yadda 'yan siyasa nan eh kamar da eh, gaske yawwa irin irin babban riga nan da za a hmm. ce 1500 duk hmm. da ɗari biyar ana ana ana yafa babban riga ko ta ci ado aska eh. To shi kenan ya zauna gidan gaba fasinja hmm. suna shiga suna shiga suna shiga a tasha aka cika mota eh, irin eh, waɗanda ake ɗaukan fasinja a gefen hanyar nan bakin eh, tasha. Aka cika mota makin kasan a cikin in kuka shiga tasha ne ake karban ga su yan kamishin da tsawaye ake karban. haka. Amma duk masu ɗaukan fasinja a bakin bakin hanya su ba ba ruwansu da irin waɗannan abubuwa yes. Sai ka yawo sai ka je hmm. za ka sauka zaka ka biya kuɗi. Mm. shi kenan mutane suka shiga mota aka cika mota direba ya kama hanya aka yi tafiya kusan kilomita 120 kai kai kai kai aka kai yawa gari na farko da wani zai sauka to da mm. aka je wannan wurin mutanen farko za su suka sauka za su sa hannu a <laughs> jiwu su biya kuɗin mota eh. kai na gaba na sai kace a a a ba ba sai kun biya ba ku tafi kawai ku tafi <laughs> kenan suka yi cewa mutum a sun gode sun gode eh, sun gode sun gode suka yi gaba aka je mm. gari na gaba masu sauka suka sauka za su biya kuɗi wannan fasinja na gaban nan mai abin eh, sosai eh, eh, <laughs> ya kare ya fiye musu ya ce a a a ba ba sai kun biya ba <laughs> ku yi <laughs> tafiyar ku aka tafi har fasinja suka kare tas bai sauka bai sauka mota ba shi kuma bai bari kowane fasinja ya biya ba yana cewa a'a a ba ba damuwa ba damuwa ku tafi kawai mm. a ba damuwa ku tafi kawai suna ta godiya da aka je shi ne fasinja na karshe aka kai gari na karshe da direba zai zai tsaya sai shi ke na kai na gaba shi direba yana gani kamar wannan ya wannan zai ba shi ma wani la'ada yawwa wannan mai kuɗi da mai kuɗi ne zai biya kuɗi har ya mishi alheri eh haka ne ana sauka direba ya taka birki shi kenan sai fasi wannan mai sutura eh. alhajin <laughs> ya bude kofa kawai ya ranta ta kare ya kwashi gudu ya kwashi gudu ya tsallake titi yau <laughs> ana kore shi da direba ya ga haka ya faka mota ya yi wuf shi ma ya bi shi a guje mota za ta kaɗe shi zai bi shi a guje ya ci sa'a ya kamo shi da ya kamo shi ya ci kwalan shi shi kenan aka fara kasan tasha mutane su kafin ka ce kwabin mutane sun taru ya ne menene alhaji me ya faru ga alhaji ya zuba sutura eh, mai sutura ke me ya faru me ya faru shi kenan direba yana bayani cewa gashi ya ci ko fasinja da mota duk inda abin shi ya ɗauki nauyin cewa zai biya mu fasinja da kaza kaza kaza kaza ma <laughs> ya ce yaushe suka yi haka

ba shi direba ga ya kalli mai sutura <laughs> ah, ya kalli irin hanyar da ya ɗibo ah, na gaso da kuɗin da yake lissafin da ya samu kenan ya tashi ba su ba ba su kobo subhanallah <laughs> to baba ka ji labarin da baffa adabare fota da ke gombe jihar Adabawa najeriya ya aiko gila eh ai mala wannan <laughs> labari ai ba dama Malam Baffa kila eh, shi ma an baro shi a tasha wani wani lokaci. Wayo Allah. <laughs> To na ga malama Juli na ɗaga muna hannu sabili da aka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Da alheri.